Hukumar alhazan jihar Filato ta guduri yin bincike kan kudaden maniyyata fiye da 400 wanda ya haura naira miliyan 260 da suka yi layan zana. Binciken da na gudanar a hukumar alhazan na jihar Filato na nuni da cewa tun shekaru da dama ya zama al'ada a hukumar ba dukan waɗanda suka biya kuɗin ke tafiya aikin hajjin ba, walau a ce mutum ya biya a wurin da bai dace ba, ko kuma wani ya yi dabara ya wawure kuɗin maniyyatan. A zantawata da wasu da suka biya kuɗin amma ba su samu shiga jerin sunayen masu tafiya hajjin na bana ba. Sun shaida mun cewa waɗansu sun biya a banki ne, wasu kuma suka ce sun baiwa wasu jami'an hukumar ne. Tun bariya mun bayar kuɗin nan, amma muna, muna kan tunanin su har yanzu muna ba su yi komai magana har dai su haɗa mu kawai mu zauna waje muna kan kuka. A banki muka biya kuɗi. Tun bari mun cire kuɗi muka ba. Kowa yana cikin marayan ya cire kuɗi na hakkin su ya biya. saboda Allah gashi ne wanda yake aiki a nan ga sitin a nan hannuna kenan eh, yanzu gashi kuna tsaye a nan kuna jiran su ba ku kuɗin ne eh, mu yi magana kenan mu ce su bamu kuɗin mu sun ce su ba ku ba suna koran mu suna hana mu shiga ne damuwar mu shine ga mutanen mu 406 gashi aikin haji ana ta processing amma mu ba a yi mana komi ba a yanda shi ma dakin kanta ne gaya mana gwamna ya tambaye shi kujeru nawa ne yanzu a ƙasa su ce kujera talatin to shine ya ce to a je a bamu wannan guda talatin a kuma ba mu haƙuri mu kuma sanar da members ɗinmu kan cewa in an dawo za su yi bincike a dawo duk wanda yake so kuɗinsa ko kuma wanda yake son ya bari zuwa hajji na baɗi sai ya tafi a kai kan haka na tambayi sakataren hukumar alhazan na jihar plateau dan lami muhammad wanda ya kara jaddada min yadda lamarin yake da kawai in ka zo da risiti a nan ka biya kuɗi sai ka hau jirgi sai a zo a samu mutane wadda ana tsammanin dubu ɗaya ne da ɗari biyu sai a zo a samu alhazai sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar kowa na ce na biya kuɗi ma'aikaci a nan kawai in ya samu wani wadda ya kwanta masa dan uwansa ne nina abokinsa ne yanka mai risiti to yanzu ba haka bane kwamitin nan da aka naɗa mu muna bincikawa domin dama doka muka sa duk wanda zai je haji ya je ya sa kuɗinsa a banki ya kawo tela sannan a bashi da sai ko ɗazun ma wani ya zo da ya biya kuɗinsa ya ba da wani iyas e din ne a'a matarsa ne ta kai wa matan iyas e ko ta kai wa iyas e a gida da sauransu to gidan ES ko ES shi ba shi ba banki bane ba ka ganin kaman ba ka wayar wa mutane kai sosai yanda za su fahimci musamman waɗanda suke karkara ba su san yanda matakan da ake bi ko kuma tsare-tsaren da ake bi na biyan kuɗin nan ba shi ake cutar wato yawancin mutane waɗansu ma akwai son zuciya misali wani ya gaya min wai da ya zo nan ya san an ba shi talaje banki yana sauri wasu ya tare wani ma'aikaci shi don Allah gashi ka ka biya mu mun yi wayar da kan mutane za a tantance a tabbatar kai da ka taba biyan kuɗi in ka taba biyan kuɗi to za mu yi recommending gwamnati cewa waɗannan bayan Allah a cikin ɗari hudu da shida yawan kaza ne suka biya kuɗin su kuma sun cancanci su je su yi aikin haji gwamnati ya rage zaɓi gare ta za mu kuma ba ta shawara ta bi waɗanda suka ci kuɗin nan ta karbo a ba su su amma mu kan alhamdulillah tsari da muke ci yanzu to wanda ya biya kuɗi bana zai tafi bana insha Allah daga nan kuma ba mu sake samun wani dalili a cewa ka biya kuɗi baka je ba wannan abu muna so mu kashe ta a ofishin alhazai kare sake a da plato kare sake ma aukuwa maniyata dubu biyu da ne daga jihar plato za su soke faralin a wannan shekara zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria